saurari mu sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 23 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji yadda ake tarurrukan ƙara ilimi ga maniyyata aikin hajjin bana a Ghana. Za kuma a ji yadda hukumar kwastan ke gudanar da aikinta a shiyar arewa maso gabashin Najeriya duk da matsalar tsaro. Salihu Garba na tafa da shirin sana da rashin ta yi. muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum ga labarin mai karantawa jummai ali ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashe masu arziki da ake cewa g20 a takaice sun ce ɗarɗar game da harkokin cinikayya da siyasa suna barazana ga bunƙasa tattalin arzikin duniya jiya lahadi ministocin suka yi wannan furici bayan taron kwanaki biyu da suka yi a birnin buenos aires na kasar argentina a sanarwar bayan taro da suka gabatar ministocin sun jaddada bukatar da ke akwai na karfafa yin shawarwari da daukan matakan magance wannan barazanar ministocin da suke wakiltar kasashe masu arzikin masana'antu da masu tasowa sun bayyana cewa tattalin arzikin duniya yana bunƙasa to amma sun bayyana damuwa akan abin da suka kira kasada ko kuma barazana na gajere da kuma matsaikacin lokaci ba su ambaci amurka a sanarwa bayan taro ba amma wasu daga cikinsu ba su ji daɗin matsayin shugaban amurka donald trump akan kuɗin feton da ya ƙarawa kayayyakin da china da kuma turai suke sayarwa amurka ba. amurka tana nuna damuwa a kan alkibrar shirin samun zaman lafiya a sudan ta kudu tana mai faɗin cewa shugaban ƙasar salva kiir da shugaban 'yan tawaye rick macha ba su nuna halin shugabanci da ake bukata na samun zaman lafiya a ƙasar ba a saboda haka sakataren yada labarin fadar shugaban amurka sarah sanders ta ce amurka tana ta babar ko waɗannan shugabannin za su yi aikin da zai kai ga kafa mulkin demokradiyya da gurnanar da harkokin mulki yadda ya kamata a ƙasar. A shekara ta 2011 Sudan ta kudu ta samu 'yanci daga ƙasar Sudan, to amma a ƙarshen shekara ta 2013 ta zo ma ta ɓarke a ƙasar a kan fafitukan neman iko tsakanin shugaba Kir da tsohon mataimakinsa Mr. Macha. nan kuma an shake ta ƙa'idar yajeniyoyin tsagaita buɗe wuta. bangarorin da suka yi wani taro a birnin khartoum a makon jiya sun kasa cimma daidaituwa kan daunin iko a tsakaninsu waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin kasar afghanistan sun ce jiya lahadi wani bom ya tashi kusa da filin sauka jiragen sama na birnin kabul ya kashe akalla mutane goma sha shida da raunana mutane sittin bam ɗin ya tashi 'yan mintoci bayan mataimakin shugaban ƙasar na farko abdulrashid dostam ya koma ƙasar daga gudun hijira wani mai magana da yawan 'yan sanda ya tabbatar wa muryar amurka cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin abdulrashid dostam dai bai ji rauni ba ƙungiyar isis ta kamfanin dillancin labaranta da ake kira amma ta ce ita ke da alhakin kai harin ta ce ta auna harin ne akan mutanen da suka je tarbar Doston. Tana ikirarin harin ya kashe da kuma raunana akalla jami'an tsaro 115. Abdulrashid Dostum tsohon shugaban 'yan tawon Uzbek ya koma Afghanistan bayan ya yi fiye da shekara ɗaya yana gudun hijira a ƙasar Turkiyya. Shugaban kasar Mexico mai jiran gado, Andres Manuel Lopez Obrado ya rubuta wa shugaban Amurka Donald Trump wasiƙa inda ya buƙaci a ɗauki wani sabon mataki a dangantakar ƙasashen biyu kuma a sami ci gaba a harkokin kasuwanci da ƙaurar jama'a da raya ƙasa da kuma matakan tsaro. Lopez Obrado ya bai wa tawagar Amurka da ta kai ziyarar ƙasarsa ranar 13 ga wannan wata na Yuli wasiƙar mai shafi bakwai. ministan harkokin wajen mexico mai jiran gado shi ya karanta wa 'yan jarida wannan wasiƙa a jiya lahadi kuma ya ce shugaba trump ya samu wasiƙar a cikin wasiƙar shugaban mai jiran gado lopez obrado ya ce ƙasar mexico ita tafi kowace ƙasa yawan amerika da suke zaune a cikinta haka zalika ita ma amurka ita tafi kowace ƙasa yawan 'yan mexico da suke zaune a cikinta. mai Ali aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda abin yake a sauran kasashen da ke da ta aikin hajji. A Ghana ma an shiga tarurrukan ƙara ma ta aikin hajjin ilimi. Alhaji Ibrahim Garba ɗaya daga cikin waɗanda hukumomin su ke faɗakarwa maniyatan ya yi bayani ga wakilin Ridwan Abbas. Ba ainihin alhazai na kawai ba, mun faɗaɗa abin dukkan alhazai da ya zama na dai ka biya har za ka je ka sami sarki. ko da ba wurin mu ma ka biya ba kana da iko kai ma ka zo ka zamna ka amfana da wannan abin da ake ciki abin da za mu ba alhazai ne dai wanda za su je haji shine kowa abin da aka nuna mishi ya yi kokari ya karba abin nan kwarai da gaske bayan shi kuma izan ka tafi kasa mai sarki ka da hankali abin da ya kai ka shi ya kamata ka teka. Abin dai na da burgewar gaske yadda malumma ɗaya bayan ɗaya suke wa mutane bayanin abin da ke gabansu na aikin hajji. Malam Swala, Sheikh Ahmed Tijjani da Sheikh Taufik Jamal Bab duk sun tofa albarkacin su Da yi wa mutane addu'a, da yi wa iyali ta addu'a, saboda addu'ar ka mustajaba duka wanda zai yi tafiya. Addu'arsa Allah na karba, zai wanda za shi hajji. kamar misali talbiyan nan da ake labbai kallawar malabbai labbai kala sharika lak labbai innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak ya kamata mutum duka in za ka haje ka iya wannan mu amsa kiran Allah kuma mu bautaci Allah mu nemi yafiya ya mu yafi mu mu saboda mu samu Allah kuma ya yafi mu wannan malama ta kasa boye farin cikinta da irin alfanun da ke tattare da wannan taro. Ni ce mai suna Fatimatu Muhammad Watara mai lakabi malama dangana. Zaman ga da muke zama ne wanda yake da muhimmanci kwarai da aka tara mahajjata ba don komai ba saboda a nuna musu abin da ya dace da shari'a ta musulunci. Sai dai abin sha'awa taron ba ya dawwama ne akan wa'azi kawai ba. Sunana Abdulzaba Abubakar, mun zaka nan Haji Village. an yi muna wa'azi a kan abin da ya kamata kowane mutum ya yi duk rashin lahiyar da ka san kana da shiya ka zo wajen daktanka ya baka magani ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To ga da rituwan da wannan rahoton kafin mu ci gaba ga wannan. Salam alaikum zuwa gaishe ku daga Ghana kuma bari mu kaɗa Najeriya inda hukumar kwastam ta ce duk da taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin arewa su gabashin ƙasar takan yi nasara tare kuma da tara naira miliyan 78 kusan haka a cikin wato watanni shida kawai baya ga wasu nasarorin ga wakilinmu a maiduguri haruna dauda da cikakken rahoton shugaban hukumar kwastam din wato controller da ke kula da jihohin borno da yobin mr ambalaga joshua ya ce yanzu hakan sun wasu kan iyakoki guda goma cikin goma sha uku da ake da su a waɗannan jihohin biyu sakamakon matsalar tabarbarewar tsaro wadda kuma ya ce yanzu hakan suna gudanar da yar kwarya-kwaryan ayyuka ne a kan iyakokin garin gamboro da banki da kuma gaidam sakamakon waɗannan matsaloli mr ambalaga joshua ya ci gaba da bayaninsa yana mai cewa But thirdly, on the 29th of June, we had another truck loaded with 50. Ya ce a ranar 29 ga watan Yuni sun kame wata babbar mota dauke da shinkafar waje da kuma wake. Wadda aka yi amfani da waken nan kokarin da sawu. Kwantrolan ya kuma ba rundunar sojan Najeriya wadda ya ce da taimakon su ne aka samu nasarar gano waɗannan kayayyaki. Turaki Adamu shi shine mataimakin kwantrola na jihar Borno wadda kuma mun bayani game da batutuwan da ya shafi harkokin kwastam a wannan shiyar kamar haka. Eh to akwai kayayyaki daban-daban akwai kifi akwai shinkafa akwai wake akwai masara akwai sabulu kayan magana ne kifi kamar kifi an hana hana shigowa da shi ne da wake hakan nan shi kifi wake masara a wayannan abubuwa ne wanda ba hana shigowa da su ba da su da kamar dabbobi nau'in dabbobi awaki shanu tumakai da sauransu wanda mu muna karban duty a kansu amma kuma su waɗannan wanda ake yaƙi da su suna amfani da wannan daman suna shigo da su sannan kuɗin suna amfani da su wurin karfafa nasu yaƙi da suke yi. Daga ƙarshe hukumar kwastamin ta kuma gargaɗi jama'a da ya hankali da 'yan damfara da ke karɓan kuɗaɗe a wurin jama'a da sunan cewa za sama musu aikin kwastam wanda ya ce har yanzu ba su ma ɗaukan ma'aikata ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. kuma gaida Haruna da wannan rahoton yanzu kan bari mu za ku gefe Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha, Salo Garba ne daga muryar Amurka a Washington DC ke gabatar da shirin. Har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Sani Dutsen ma da sanata Aliyu Sabi Abdullahi da Alhaji Bashir Baba akan illa ko rashin illar jinkirin da kasafin kuɗin wannan shekarar ta 2018 ya samu. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar amurka da ke abuja madina dauda da ci gaba da firar me za ka ce a game da wannan al'amari ne na dole ne sai an ci bashi kuma gashi abin da za a biya akan bashin nan ya ka bashin wato hajiya a batun bashi gashi masani ya yi bayani yadda al'amuran nan suke abu ɗaya da ban ji ya faɗa ba shine akasarin ƙasashe masu tasowa waɗanda suke irin su najeriya da iri-irinmu waɗanda suke cin bashi ai ba ko da yaushe ne kasashe irin waɗannan suke cin bashi saboda suna buƙatar bashin ba mafi yawanci manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin soji su suke ƙaƙara ma irin waɗannan kasashe ba su suka ba don komai ba saboda suna son irin abin nan mai ƙarfi sai Allah ya isa kana so ba ka so ga bashi nan kuma sanin cewa duk inda ka kai da wayo da dabara da ƙoƙari bashin nan da ka karba ba za ka iya biyan sa a ka'idojin da aka gindaya maka ba sai an shiga cikin aljihun ka an yi dumu-dumu kamar yadda malam sani aminu ya yi bayanin cewa najeriya ta karbo bashin dala biliyan biyar amma sai ta buge da biyan biliyan arba'in da biyar wannan zalunci zalunci ne irin na kasashen duniya masu karfi waɗanda suke jin cewa kai kana matsayin shugaba ma tukunna idan aka zo aka ce aka yi maka ta yi ga wannan bashi karba a to ba na buƙatar bashi yadda za a murza gashin baki a harare ka kai da kanka ka san cewa in baka karba ba to kana cikin matsala gagarima sani barin dawo gare ka kafin ma sanata tambaya wa'annan kuɗaɗe da ka ce an karɓa daga hannun jama'a wato shine abin da tura ake cewa an yi mafin kuɗi kenan ko to an karɓa daga hannun jama'a kenan an bar jama'a a wani hali hmm, in na ce jama'a ba ina nihin da ke da ni ba da muke hannu baka hannu ƙwarya ina nihin masu kuɗin abin da ke faruwa kasuwanci ne ina so zan yi aiki kaza ni gwamnati amma ina son wanda ke da kuɗi ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wannan aikin mu sami riba wannan aikin ba riba riba wannan aikin na da wani da wani idan suka kawo suka hada kudin su to duk abin da ribar da aka samu za a raba da su akan daidai yadda aka same shi kuma wani da wani dinnan waɗanda ke da kuɗi eh, kin fahimta ya kamata mu sani yawancin abubuwan da muke yi da kuma manyan ke yawancin shi ba tare da sani ba ne ba ɗauki mutum wanda shi iyakar shi karatun da ya sanin da ya sanin wannan tattalin arziki ya yi aiki kamar abin da suka sani shine wannan tattalin arziki waɗanda turawan su suka sani su suka koya su da sauransu saboda haka su ba sa ganin yawancin illa abin kamar mutumin da ya shekara da shekaru duk rayuwar shi a world bank ya yi ta bankin duniya wanda iyakar abin da suka sani su yi dinnan su murɗe mu kasashen masu taushe kuma aka koya maka aka koya su idan ka zo kai ba za ka ga illar ba akwai wasu hanyoyin da ba dole a bi wasu waɗannan ba to ina tabbacin maki za mu samu saukin su to ya aka yi ne yanzu kuɗi baya musayan hannu mutane na kuka babu kuɗi ba ko canji din nan eh. in ka bada ɗari biyu yanzu kafin a baka canjin naira ɗari mm. har sai ka haƙura ma ka sai wani abu to kuɗi baya canji saboda babu ainihin hudda kasuwanci da kuma ainihin hidda kuɗi mutane kasu tunanin cewar wai za a hiddo kuɗi a baka shine arziki kuma idan inda muke ƙara kuskure najeriya cewa ganin cewar arzikin mai shine arziki ba arziki bane ba arziki yana nan ya dogara ga kai abun da kai ka samu shine daidai arzikinka mutumin duk da ke kwance baya aikin fari baya na baki shi yunwa ke kamawa ana cewa a ƙasa eh, akwai poverty akwai yunwa akwai abu duk duniyan nan babu mutumin da zaki ga yunwa ta kashe kowane ne shi sai wanda bai da hanyar da zai samu kuɗin da zai nemi abinci zai ci amma idan ana yunwa duniya nan idan kana da kuɗi duk inda za a nemo abinci a duniya nan za a kawo shi ka samu inda bari mu koma maki abin inda kasafin kuɗi yawanci yake da tasiri ko kuma kuɗin da gwamnati ke da tasiri akan wannan shine cewa idan ta hiddo shi a kan abubuwan da za a yi 'yan kasa su amfana an hiddo misali za a zo a yi ginin hanya ko za a yi ginin makaranta ko za a yi kaza an hiddo 'yan taro da kwabo da za a biya ma'aikatan su je su abin nan ko kuma za a biya albashi ranar duk da aka ce ba albashi ki tuna jihohin da babu albashin nan zai ki ga cewar kowa ya zauna ya fa har bankunan da ke kananan jihohi waɗanda ba su da wani tattalin arzikin sai aikin gwamnati ko su sai ga an tagayyara saboda haka mutane yanzu dole su yi kuka dole su yi abin nan saboda yawanci mutane ba a buɗe hanyoyi ba waɗanda mutane za su nemi kuɗi da kansu an dogara ne ga abin da za a hiddo gwamnati ta raba ko kuma a yana ɗaya daga cikin abun da mutane ba su fahimta ba suke kuka da gwamnatin buhari domin cewar a lokacin kamin gwamnatin buhari kuɗi na fitowa daga wurare daban-daban na gwamnati waɗanda waɗansu ke ɗiba ba tare da yadda ya kamata ba sannan kuma in suka ɗebo ba sa jin zafin su zo su watsa wannan ya samu wannan ya samu amma wannan ɗin ba tare da ya yi adin value wato ba tare da ya yi wani abun azin da zai ƙara a tattalin arzikin ba a'a sai dai a bashi ya kashe ne na waɗannan duk an tsaye da waɗannan abubuwa na shi ya kawo irin wani wannan mutane suke ta ganin wannan kuma barin tambaye distinguish yanzu matakan da ya kamata ku ɗauka shin kasafin kuɗi da ake cewa daga januwari zuwa disamba to yanzu ya koma daga watan shida ne zuwa wata watan shida kenan ba yadda za a yi a ce shekara ta fara daga januwari zuwa disamba an yi kasafin kuɗi sai a'a an shiga wata shekara shin wani gyara kuke so ku yi a wannan fanni to a ah, hakika na san magana ne mai cice kuce kuma a nawa abu ne wanda yake a yanzu yana da wuya sai an jajirce an fahimci juna an haɗa hannu an yi aiki tare shi ne za a iya magance wani al'amari saboda me kowane kasafi doka ne na ƙasa wannan da aka sa hannu yanzu a cikin dokan nan ya nuna ne wannan kasafin za ta yi watan aiki na wata ɗaiɗaiɗai har goma sha biyu kenan dole sai mun shiga shekara mai zuwa a bisa haka saboda mai a cikin kundin ƙasa an ci an akwai shafin da ya nuna financial year ko daga ranar da aka in aka fara daga january na farko 1 january zuwa december ko kuma ranar da majalisa ta kayyada to kin ga a cikin wannan kasafin abin da aka kayyada a nan shine wannan kasafin za ta yi aiki na wata ɗaiɗaiɗaya goma sha biyu to idan ana son ya koma daga january zuwa disamba to kenan wata shida kenan wannan kasafin za ta aiki sannan a ruhita to yin haka abin tambaya shine babu bannan da zai yi a nawa fahimta akwai bannan da zai yi saboda me bisa tsarin aikin gwamnati yanzu ga an hito da an sa hannu ga kasafi nan da wata uku abinda da za a yi ta yi kenan to kenan idan muka ce za mu yanke shi to tabbas za a cimma wasu masu rai da za a yanke su wasu a gama aikin cikin wata biyu an gama wasu aikin su wayannan ba matsala amma waɗanda ke da dogon lokaci da ake bukata a gama aikin za a samu matsala da su ɗaya kenan sannan na biyu ni ina son mutane ko kuma masana su zauna a sake duba a misalin da nake son bayar muna duban aikin gona ne saboda na aiki ne a ma'aikatan gona kuma abin da muka duba a nan shine wani lokaci ya fi a namu fahimta sai muka ga kusan kowane shekarar da muka duba ina ganin ba mu taɓa samun januwari ɗin zuwa disamba ba ba mu taɓa samu ba to a dalilin haka sai muka ga idan aka lura da lokacin da muke magana yanzu za a fara ayyukan da na faɗa ɗazu muna cikin damana yawancin ayyuka misali na gine-gine na hanya da kuma abubuwan da yauwa duk wa'annan lokacin damana ba a iya aikin kwarai sai lokacin da babu ruwa to a nawa fahimta wannan din ma yana da ya fi kamar advantage kenan saboda me nan zuwa october ko muna eh, june ko july august zuwa september ruwa ya fara ragewa kawo october yawancin lokaci ruwa ya dauke to kenan october november december january february march april har wani may kusan wata tara za a ga ko kuma wa'annan lokutan ruwa da sauƙi to shi yasa idan aka yi la'akari za a ga ayyukan da ake yi yanzu cikin wa'annan lokutan sun fi a ce yanzu da muke cikin damana to amma idan har ana son a koma january to december to kenan za a yi ƙoƙari a haɗa kai a yadda cewa cikin ayyukan nan za a kammala da wannan da wannan sauran za a yi ƙoƙari a shigar da su cikin wanda zai zo gaba don kowancen lokacin abin da ya faru kenan amma gaskiya jami'an gwamnati da suka kawo kasafin yawanci abubuwan da aka yi wancan shekaran da shugaban kasa ya ce ya kamata a shigar da su an ciccire yawancin su ba a kawo ba to idan ana son gyara ya kamata a yi la'akari yadda aka kawo a sake duba abubuwan da aka riga aka fara saboda me in aka yi wata shida ana ayyukan sannan aka zo kuma za a sake sa su cikin wani sabon shekara kuma an sa su ɗin to ai wanda ya fara wannan aiki yana da tabbacin cewa tun da bai gama aikinsa ba shekaran ma da za a shiga an sake sa wannan aikin aikin su zai ci gaba to ba za a samu mutane suna neman su kai gwamnati kotu ba jama'a a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu da Tobahiro dane da suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke muku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya. To gaishe ka yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne yau da jaridar disney jarida kuma da turaito cewa jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya na wani yunkuri na sauya sunanta domin samun goyon bayan 'yan najeriya a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa jaridar disney ta ruwaito 'ya'yan jam'iyyar na cewa bayan da jam'iyyar ta faɗi wasu zaɓukan gwamnoni har guda hudu a jihohin edo ondo anambra da kuma ikiti yanzu dai jam'iyyar tana ganin sauya sunanta shine zai samu mata ƙuri'u ƙuri'u a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa sai kuma jaridar the punch da ta ruwaito gwamnan jihar adamawa muhammadu bindu na musanta cewa gwamnatin sa ta taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar da naira miliyan saba'in domin gudanar da gangamin kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasar da ya gudanar a jihar ta adamawa jaridar the punch ta ruwaito kakakin gwamna bindu mr martins jackson na alakanta rahotannin da cewa wani yunkuri ne na bata masa suna sai kuma jaridar the nation da ta ruwaito mataimakin mataimakin speto janar 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta biyu da ke nan lagos aig adamu ibrahim na cewa yanzu haka rundunar 'yan sandan najeriya ta sallami wasu saje-saje na 'yan sandan najeriya guda hudu da ke yaki da fashi da makami a jihar lagos inda ake zargin su da yin fashi da makamin tuni aka gurfanar da 'yan sandan a gaban kuliya bayan da aka kore su daga aiki sai jaridar vanguard inda ta wayato gwamnatin tarayyar najeriya na cewa za ta hukunta duk wani wani ejen-ejen na jiragen sama da aka samu wajen damfaran wasu 'yan najeriya biyu da talatin da aka damfare su zuwa kallon wasan kwallon kafan duniya da aka gudana a kasar rasha jakadan najeriya ƙasar kasar ta rasha professor steve ugba shi ne bayyana hakan bayan da gwamnatin najeriya ta dauki nauyin dawo da 'yan kallon kwallon kafan gida sakamakon halin yasu da suka shiga a kasar ta rasha dawo da 'yan najeriya gida da ya biyo bayan umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar ga ministan harkokin wajen wajen najeriya sai kuma jaridar daily trust jaridar da ta rawaito bataliya ta 233 da ke yaki da kungiyar 'yan boko haram na cewa sojojinta sun kashe wasu 'yan kungiyar boko haram akan hanyar sasawa jihar yobe sanar da kakakin rundunar colonel onyema nwachukwu ya fitar na cewa rundunar ta tarwatsa kwantan ɓaunar da 'yan kungiyar boko haram suka yi wa sojojin da ke sintiri a wannan yankin ƙarshen shirin jaridun na wannan safiya kenan baban ya ci muryar murya Amurka daga Lagos. Ta da baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka aiko mana. Assalamu alaikum na na baba Haruna Damba Habaju Badoga garkuwar ƙungiyar muryar laka. Hakika harin kwantan bauna da yan adam Boko Haram suka kai wa sojojin Najeriya ya nuna da cewa fa akwai tsoron rina a sama. Ya za a yi wanda a karya lagwansa kuma ya je da tawagansa ya farma jami'an tsaro waɗanda suke neman su ido rufe gaskiya ya kamata a rauya salon yadda ake yaɗin wannan adan muna fata da kuma addu'a duk wasu masu hannu a cikin wannan tashin hankali Allah ya tona mana asiri. Assalamu alaikum mure Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega ina kira da janar tuku yusuf burtai burtan aiki burtan najeriya burtan kishi yan allah tausaya mana ka ƙara sa dangane da tsaro abubuwa suna dawowa rikici na ƙara yawa a dubi dajin zamfara a mai da mutum kama akuya wallahi yare aka san taba mutane ko awaki ba sun tuba allah ka taimaki najeriya da yan najeriya allah ka ba najeriya kwanciyar hankali daga dan uwa mai allah mai magana musa shehu yunusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina kira ga 'yan siyasa siyasa ta ta Najeriya, ya kamata 'yan siyasa ta ta Najeriya ku ji tsoron Ubangijinku. Kuna mulki tamkar ba za ku mutu ba, kuna yaya talaka Najeriya abin da kuka ga dama. An zaɓe ku albarkacin ACC sak kun je Abuja kun ɓuya, wani a state ɗin ma su je Abuja su ɓuya, wasu daga state ɗin ma ba su zo mazaban su ba. Sai siyasa ya zo kuma su zo suna bin mutane. To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. ministocin kudi na kungiyar kasashe masu arziki da ake cewa g20 a takaice sun ce ɗanɗar game da harkokin cinikayya da siyasa suna barazana ga bunƙasa tattalin arzikin duniya jiya talata ministocin suke wannan furucin bayan taron kwanaki biyu da suka yi a ƙasar argentina amurka tana nuna damuwa kan alƙiblar shirin samun zaman lafiya a sudan ta kudu tana mai faɗin cewa shugaban ƙasar Salva Kiir da shugaban 'yan tawayen Rick Macha ba su nuna halin shugabancin da ake bukata na samun zaman lafiya a ƙasar. To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin gaba sai yanzu a kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jimai Ali da ta karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa huta lafiya.